بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode mu Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki haɗa mu a yau litinin hudu ga watan safar a wannan shekara ta dubu da dari hudu da talatin da kuma goma sha watan goma sha biyu ta biyu goma sha za mu tashi a inda muka tsaya a darasin mu da ya gabata a cikin wannan littafi albarka littafin ajiya a darasin mu na jiya darasi na bakwai na shekaran jiya mun tsaya ne a kan a ƙarshen babi na bakwai domin mun yi bakwai ne na shida da na bakwai yau da izinin Allah madaukakin sarki a darasin mu na takwas za mu tashi a fasali na takwas a cikin babin tsahara a wannan littafin mai albarka littafin mai nasiya قال رحمه الله عز وجل فصل نواقض الوضوء أربعة الأول الردة وهي كفر المسلم الثاني الشك في وجود الطهارة أو في الحدث أو في الصادق منهما ما لم يستنكره الشك قال رحمه الله الثالث الحدث وهو ما خرج من أحد من أحد السبيلين على وجه الصحة والاعتياد قال رحمه الله فصل ما لم يتي فصل ربي معنى رب وانت زلتان da wani sabon zance da yanzu malam zai fara a kan domin abin da ya gabata a fasali na bakwai ya gabace ne a akan abin da ya shafi ladduban biyan bukata ladduban zuwa makiwai da ladduban wanda ake tsugunawa ladduban yin fitsari ladduban yin bayan gida da sauransu amma yanzu wannan da ya ce fasulin ya nuna mana ya rabu wancan maganar kenan da wasu sabuwar magana da zai fara wannan sabuwar magana ko ita ce abubuwan da suke bata alwala abubuwan da suke warwarewa mai alwala alwalad wannan fasali lalle ilalla yana da matukar muhimmanci ya zama na mutum ya san me yake bata mishi alwala wannan zai taimaka mashi ne dan ya san cewa a lokaci kaza da lokaci kaza yana da alwala amma a lokaci kaza lokaci kaza ba shi da alwala yana da muhimmanci sosai da sosai kuma a daidai wannan lokaci muke cewa hakan ka dubi duk nau'i na ibada in ka dubi alwala akwai abin da ke bata alwala in ka dubi sallah akwai abin da ke bata sallah in ka dubi azumi akwai sai a lissafa maka abubuwan da suke bata azumi in ka duba hajji sai a lissafa maka abubuwan da suke bata hajji aure abubuwan da suke bata aure duk akwai su to kenan shi karan kashe din gurin gudun musulunci din su kuma guda kamar yadda yake da rukunai na musulunci guda biyar yake da shika-shikai na imani guda shida to kuma haka akwai abin da ke bata musulunci masallan salamatu al'afiya kamar yadda kasan mutum zai iya kasancewa ga dan shi dan shi a jikinsa na alamar alwala da yi amma ce kai ba shi da alwala fa ko kuma wani ce ne kai alwala ka ta kai da baka sake alwala to haka za ka ga mutum ga magana a bakin sa amma kuma ba musulmi bane dan ya faɗi wani abu da ke warware mishi musulunci ko ya aikata wani abu da ke warware mishi musulunci shi yasa kamar yadda malamai suke da babu na wasu babu da ke warware alwala suke da babu mufsidatu salah babun abin da ke bata sallah da suke da babun abin da ke bata haji hakan nan akwai babun da ke bata musulunci ana kira ana kira shi nawaqibul islam ko wakilin iman ko kuma babu ahkamu hijja duk akwai su akwai su a cikin muktasar akwai bayanan su a cikin littafi kamar yadda ka san kana sanin abin da ke warware alwala ne dan ka tabbatar da ingancin alwalarka to haka ya zama wajibi mutum ya sa abin da ke warware musulunci domin ya guji wannan abin wataƙila ya yana ta tukiyar shi musulmi ne shi musulmi ne a yashe tun shekaran jiya wata ya riga ya yi hannun riga da musulunci tunda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa sau da yawa mutum zai wayi gari yana da imani ya kai da shi ba shi imani musu Allah sallallahu ta'ala ko ya kai da shi yana da imani amma ya wayi gari ba shi da imani kenan tabbas akwai abubuwan da ke warware musulunci akwai abubuwan da ke warware imani idan mutum ya ce maka ba abin da ke bata imani ba abin da ke bada musulunci wannan cutar ka zai yi bayan shi ya riga